Ghana today. Kai gajere, to shi kenan ni dai na zo wajen ta. Eh, eh mutumi na. shi kuma kai latti. Idan baka sa himma ba, za a ci kasuwa ba kai. Mu muke da kaza, mu muke da kaza. Kuma yau wallahi za mu nuna mu waye babba. Eh? Tara ne abokina. Sannan mu zo sanyaya wasan wallahi. mun yi abun a jinin mu yake wallahi idan muka kama ku yau ko sai kun gane shayi ruwa ne wallahi Allah kada ku hako kada ku dama za mu zira musu kwallo ta baya ya tura wa ɗan gaba Data iskar rayuwa ce. More data wanda ya fi kowanne sauki a gari. sai katin sim in ya so a danna star 777 hash. Your number one 4G network nationwide.